Hoto na sha shidda Mutane da yawa suka bi Yesu, suna so su naɗa shi sarkinsu, amma Yesu yana gargaɗinsu, su yi biyayya ga dokokin Allah da mahukunta kuma. Yesu ya ce masu, Bai zo domin ya zama sarkin duniya ba, amma masu mulki na Yahudawa suka zarge shi, suka kama shi, suka doke shi. suka tofa masa miyau, sun yi masa reni, sun yi masa rawani na ƙaya. Dukan wannan Yesu bai buɗe bakinsa ba, bai yi masu magana ba, ya zo ya sha hukunci sabili da laifin waɗansu, bai yi fushi da waɗanda suka ba shi wuya ba, ya riga ya faɗa ma almajiransa, zai sha wahala, ya kuma ce, Zan mutu, amma bayan kwana uku zan tashi. Amma almajiran ba su gaskata ba, da suka ga soja sun kama Yesu, sai suka tsere. Hoto na sha bakwai A lokacin Yesu, mafasa da masu kashin kai akan gicciye su, da haka nan ba za su mutu da sauri ba. Haka nan ne suka gicciye Yesu, suka sa ƙusa a ƙafafunsa da kuma hannuwansa. Allah ya ce, In ba tare da zubawan jini ba, babu gafaran zunubai. Yesu ya mutu da rana wajen ƙarfe uku na yamma. An yi babban duhu cikin duniya, ƙasa ta girgiza. Ɗaya daga cikin sojan da suka gicciye Yesu ya ce, gaskiya ne wannan mutum ɗan Allah ne, bayan mutuwan Yesu, abokansa sun ɗauki gangar jikinsa, suka naɗiɗiye suka sa cikin kabari, sai masu iko suka sa aka rufe bakin kabarin da babban dutse, kuma soja suka riƙa tsaron bakin kabarin domin kada wani ya sace jikin Yesu, sa'an nan a ce ya tashi daga matattu. Hoto na sha takwas Kwana uku bayan mutuwan Yesu, sai mata suka tafi wurin kabarin, sai suka iske an gangarar da dutse waje ɗaya, kabarin kuma kango ne ba jikin Yesu a ciki. Aikakku daga cikin sama, wato mala'iku, suka ce ma matan, Ba shi nan, ya tashi, yana da rai, kamar yadda ya faɗa muku. Matan suka yi gudu. suka faɗa ma sauran almajiran na Yesu, su kuma suka je da gudu zuwa bakin kabarin domin su gani. Sai suka tuna da maganar da ya faɗa masu, zan mutu bayan kwana uku zan tashi. Ya yi kwana arba'in a duniya har mutane da yawa suka gan shi. Hoto na sha tara Toma yana ɗaya daga cikin almajiran Yesu, bai tafi wurin kabarin Yesu ba, saboda wannan bai gaskanta Yesu ya tashi ba. Toma ya ce, Idan ban ga shaidar ƙusoshi a hannunsa ba, idan kuma ban sa hannuna ga haƙarƙarinsa ba, ba zan gaskata ba. Kwana takwas daga baya, Toma da waɗansu almajirai suna zamne cikin wani gida, sai ga Yesu ya shigo ba tare da ya bi ta ƙofa ba, sabon jikinsa ruhu ne, da Toma ya ga Yesu, ya duba hannuwansa da haƙarƙarinsa, Toma ya gane da Yesu, ya kuma yarda. Hoto na ashirin Cikin kwana arba'in Yesu ya yi tafiya cikin duniya, mutane da yawa sun gan shi sun kuma yi magana da shi. Wata rana mutum ɗari biyar suka gan shi, sai Yesu ya ce, Zai komawa wurin Ubansa, ya kuma ce, Akwai wurin zama da yawa cikin gidan Ubana, da ba haka ba, da na faɗa maku, zan je domin in shirya maku wuri. idan na je na kuma shirya maku wuri, zan dawo domin in karɓe ku wurina, ba zan bar ku marayu ba, zan zo gare ku. Ya kuma yi alkawali zuwa Ruhu mai tsarki, mai shafe hawayenmu. Yanzu Yesu yana sama tare da Ubansa, Ruhunsa yana tare da duk wanda yana ƙamnarsa da kuma bauta masa. Kafin ya koma sama, Yesu ya ce, ku tafi ku almajirtar da dukan al'ummai, kuna yi masu batizma cikin sunan Uba, da na ɗa da na Ruhu mai tsarki, kuna yi masu koyaswa su gane dukan abin da na umarce ku. Almajirai suna nan suna dubansa, sai aka ɗauke shi zuwa sama, sa'an nan sai ga manzo biyu daga sama, wato mala'iku, suka ce, Wannan Yesu wanda aka ɗauke daga tsakaninku zuwa sama, zai dawo kamar yadda kuka ga tafiyarsa zuwa sama. Hoto na ashirin da ɗai Muna son mu yi magana da zurfi a kan Yesu. Yesu ya yi biyayya kullum ga Ubansa. miyagu sun gicciye shi da ƙusa bisa itace, daidai ne kuma a hukunta ma mutane sabili da rashin biyayyarsu ga Allah. Mutuwa da Yesu ya yi bisa gicciye, ita ce ya kamata mu mutane mu yi sabili da zunubanmu, amma Yesu ya fanshe mu, ya ɗauki hukuncinmu. Wannan makaɗaiciyar hadaya kaɗai ce. Allah ya yarda da ita domin zunubanmu. Jinin Yesu ya buɗe hanya domin zuwa sama. Ko jinin Yesu ya wanke zuciyarka, ya wanke zuciyarki daga zunubi? Hoto na ashirin da biyu Yesu ya yi magana a kan hanyoyi guda biyu, hanya guda mai faɗi ce, dukan mutane da an haife su suna fara binta, hanya ce mai sauƙin bi, mutane suna son su yi mugunta a wannan hanyar, akwai miyagu ‘yan rikaya, hanyar shaiɗan ce, a ƙarshen wannan hanya akan iska shaiɗan da wuta da ɓacewa. Hanya miƙaƙƙiya tana farawa tun lokacin da an karɓi Yesu, an kuma bi shi, hanya ce mai daɗi. Yesu yana tafiya bisa hanyar tare da kowane mutum, wannan hanya tana kai mu zuwa sama. Can ba a hukunta ma mutum, gama Yesu ya rigaya ya sha hukunci a madadinmu. Kowa za ya yi zaɓen hanyar da zai bi, babba hanya ko kuwa miƙaƙiya. Wace ce ka zaɓa?